Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana, shida ga watan Mayu na shekarar 2022. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To Sarfilu, ma'aikatar tsaron Amurka ta musanta cewa ta ba da bayanan sirri kan inda manyan jami'an sojin Rasha suke a bakin daga domin dakarun ƙasar Ukraine su kashe su. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Afirka ta ce tana iya ƙoƙari ta ga cewa ta taimaka wajen ganin ba a rufe ɗakin sarrafa rigakafin COVID-19 na farko a nahiyar Afirka ba da ke Afirka ta kudu sakamakon rashin samun kasuwa. rahotanni na nuni da cewa shugaban kasar rasha vladimir putin ya nemi ahuwa firaministan isra'ila naftali bennett dangane da kalaman kin jinin yahudawa da ministan harkokin wajen kasashen ketare na rasha sergei lavrov ya yi to kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa duk da yunkurin samar da tsaro a wasu sassan arewacin najeriya 'yan bindiga na ci gaba da tayar da zaune tsaye su an waye gari a cikin tashin hankali wanda ke mutane yan washi sun shiga da asuba da suka kwashi mutane to sai jama'a suka bi to cikin mutanen da suka <clears throat> za a kama su sai suka kashe mutum uku daga cikin mutanen idan muka waiwaya kan batun siyasa kuwa 'yan takarar shugabancin kujeru daban-daban ne a najeriya suka fara daura ɗamara abin da za ta hana pdp ta kafa gwamnatin pdp ne kanta in aka haɗa kai mutanen najeriya yanzu na kuɗin a canza gwamnati shine ƙashin gaskiya daga ko ina ɓangaren kasuwa don saboda rakon na wannan gwamnatin kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a isa lawal ikra zai kama mana shirin sannan manuniya sai kuma nasihar juma'a daga malamai amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Ma'aikatar tsaron Amurka ta musanta cewa ta ba da bayanan sirri kan inda manyan jami'an sojin Rasha suke a bakin daga domin dakarun ƙasar Ukraine su kashe su. da yake mai da martani kan wani rahoto da jaridar new york times ta wallafa dangane da goyon bayan da amurka ke ba rundunar sojin ukraine sakataren watsa labarai na ma'aikatar tsaro john kirby ya bayyana jiya alhamis cewa gaskiya ne amurka ta ba da karin sojin kiev bayanan leƙen asiri domin taimaka masu su kare ƙasarsu a bayaninsa kirby ya ce ba mu ba da bayani kan inda manyan jami'an soji suke a bakin daga ko kuma sa baki a shawarar da rundunar sojin ƙasar Ukraine take yankewa. Jaridar Times ta wallafa ranar Laraba cewa bayanan leƙen asirin da Amurka ta samar sun taimaka wa rundunar sojin Ukraine kai hare-hare da suka yi sanadiyar kashe jami'an sojojin Rasha da dama tun da Rasha ta mamaye Ukraine. jaridar ta ambaci ta bakin wani babban jami'in amurka da ya nemi a saya sunansa wanda ya ce dakarun ukraine sun kashe manyan jami'an sojin rasha da dama kuma an kaiwa da dama daga cikinsu hari ne tare da taimakon bayanan leƙen asirin amurka hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta afirka ta ce tana iya ƙoƙari ta ga cewa ta taimaka wajen ganin ba a rufe ɗakin sarrafa rigakafin covid-19 na farko a nahiyar afirka da ke afirka ta kudu ba hukumar ta yi kira ga masu sayan magungunan rigakafa a afirka su fara saye daga ƙasashen afirka da ke sarrafa magungunan bayan da kamfanin aspen ya bayyana cewa ya zuwa yanzu bai samu odar rigakafi ko guda ɗaya ba a jawabin hukumar cdc afirka na wata-wata mataimakin darekta ahmed ogel uma ya jaddada cewa samun kasuwa yana da mahimmanci ga nasarar masu sarrafa rigakafi na cikin gida ya ce muna da kasuwa a afirka ya kamata waɗanda ke sayan rigakafin domin ƙasashen afirka su canza yadda suke sayan magungunan rigakafin yadda za su ba kamfanonin sarrafa magunguna na afirka fifiko su ma a sayi rigakafin su umma ya kara da cewa kasashe goma sha ɗaya na afirka na fuskanta wani rukunin annobar covid-19 kuma rukunin na biyar ya fi na baya muni to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rahotanni na nuni da cewa shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya nemi afuwa Firayim Ministan Isra'ila Naftali Bennett dangane da kalaman kin jinin Yahudawa da ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Rasha Sergei Lavrov ya yi. Bisa ga rahotannin, Lavrov ya ce Yahudawa ne kansu manyan makiyan Yahudawa, ya kuma ce Hitler yana da jinin Yahudawa daga cikin dogon bayanin da ya yi na nuna kyamar yahudawa a wata hira da wani dan jarida a tashar talabijin ta italiya ministan harkokin kasashen ketare na isra'ila yar lapid ya fitar da sanarwa cewa isra'ila tana bukatar gwamnatin ƙasar rasha ta nemi gafara sabili da kalaman na lavrov ina jima kaɗan alheri ta sake da da labarai kafin nan zamu leƙa najeriya inda a daidai lokacin da rundunar sojin ƙasa ke ƙara ƙarfafa gwiwar mayakanta su ko 'yan bindiga ke ci gaba da afka al'umma hakan na faruwa ne lokacin da 'yan bindiga suka kashe wasu mutane biyar da yin garkuwa da wasu hudu bayan ziyarar da babban hafsan soji ya kai a sokoto daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton 'yan najeriya musamman a yankunan arewa na ci gaba da fuskantar barazana daga 'yan bindiga daidai lokacin da mahukunta ke kara matsakaimi wajen magance matsalolin na rashin tsaro mutanen ƙauyen ediki a yankin mazaɓar rungumawar gaci a ƙaramar hukumar mulkin illela mai iyaka da garin kwanni na jamhuriyar nijar sun waye gari ranar alhamis cikin tashin hankali inda mahara suka afka garin nasu da subahin dan majalisar dokoki na jihar sokoto mai wakiltar yankin bello isa ambarura ya bayyana yadda lamarin ya faru. So an waye gari a cikin tashin hankali mallake mutane 'yan hoshi sun shiga da asuba da suka kwashi mutane to sai jama'a suka bi to cikin mutanen da suka <clears throat> za a kama su sai suka kashe mutum uku daga cikin mutanen da suka garkuwa da su suka sako waɗansu bayan haka kuma sai can gaba kazan ko da aka zo cikin wanda suka bi su kuma ya suka yanke mutum biyu yankan rago suka yi musu ta bisa ga wannan dai kuma jama'a suka tashi hankali ba abin da su yi dole suka dakata suka sanar da suka dawo gida bayan wannan kuma an samu eh, jikita kwarin gaske da yanzu ka akwai da annan asibiti wa mako an kawo su daga cin garin idikidin abin suka je mutum hudu sun kace da su yanzu suna ga hannunsu yanzu to lokacin da jama'a suka yi yunkurin bin su din ba a samu dauki na jami'an tsaro ba ba shine matsalar don gaba da shi abin da muke fuskanta kenan ga sojojin suna yawo ga kuma 'yan sanda abin da ke matsalar dai ba gaskiya babu na security ko wani jami'an tsaro kusa wanda zai iya taimakawa wannan harin dai ya zo ne lokacin da babban hafsan mayakan najeriya lieutenant general faruku yahaya yake ziyarar karfafa da dakarun da ke fagen daga da kuma kiyasan nasarorin da aka samu a jihohin arewa maso yamma my sallah gift from all of you is to neutralize more of these terrorists more of these bandits burin sallah da za ku bani shine ku ƙara kashe min waɗannan 'yan ta'adda 'yan fashin daji da kuma masu garkuwa da mutane ko ina cikin faɗin ƙasar nan ina ƙara ƙarfafa gwiwar ku dukan ku kada ku yi ƙasa a gwiwa ku ci gaba da yaƙar waɗannan mutanen a wuraren da suke ɓoye kada ku daina har sai kun ga baya gare su duka kuma ku kawo mini makamansu baya ga kayan aiki da ya ba su tabbacin cewa za a kara samar musu haka ma ya ce an ɗauki matakai na kyauta tajin daɗin su inda har aka kaddamar da gidaje domin samar da matsuguni ga sojojin da ke garin zuru a jihar kebbi baya ga azar tubalin ginin sabuwar barikin soja a sokoto to sai dai mazauna yankin sun bayyana cewa. to abin da muke cewa dai hausa ke ca ba girin girin ba ta mai an ce ana ɗaukan matakai koyaushe to abin da gaskiya bai tasiri ba yadda ya kamata to gaskiya abin da aka ce ba da da za a yi da aka yi muna ganin tunda za a girke jami'an tsaro da duka alamu abin zai sauki a nan gabacin sokoto na yi kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan najeriya akan harin da aka kai a garin ediki amma dai abin ya ci tura 'yan najeriya dai na ci gaba da nuna fata ta cika alkawalin da shugaban najeriya ya yi na kawar da matsalolin rashin tsaro kafin mika mulki ga sabuwar gwamnati muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida Muhammad Nasir har yanzu da kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga alheri dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Fada White House ta sanar da cewa Karin Jean-Pierre za ta zama sabuwar sakatare watsa labarai ta fadar daga ranar 13 ga wannan wata na Mayu. jean pierre wadda a halin yanzu ita ce mataimakiyar sakatariyar harkokin watsa labaran ta fadar za ta maye gurbin jan saki wadda ta rike wannan mukamin tun da aka zaɓi joe biden a matsayin shugaban ƙasa sanarwar da fadar white house ta fitar ta bayyana cewa ba kawai karin na nuna kwarewarta da basira da kuma mutunci a aiki kaɗai ba amma za ta ci gaba da jagorantar yin bayanai akan aikin gwamnatin joe da harris a madadin amurkawa sanarwar ta kara da cewa jan saki ta bar gurbin maido da mutuncin zauren ganawa da manema labarai na fada white house saki ta gode wa biden domin damar da ya bata a wani sako da ta wallafa a shafin twitter 'Yan majalisar dokokin kasar samaliya sun ayyana ranar goma sha biyar ga wannan wata na Mayu a matsayin ranar da za su zaɓi sabon shugaban ƙasa. kwamitin zaben shugaban kasar da ya kunshi 'yan majalisa goma sha bakwai daga dukkan majalisun tarayya biyu sun gana jiya alhamis a magadishu suka tsaida ranar zaben ranar goma sha biyar ga watan mayun da kwamitin ya tsaida ta kasance kwanaki biyu kafin cikar wa'adin da kasashen duniya da ke ba da tallafi suka ɗiba na kafa sabuwar gwamnati a samaliya ko kuwa su katse tallafin da suke badawa. A wata takaitacciyar sanarwa mataimakin kakakin majalisar dattijai Ali Saban ya ce wannan mataki ne na kammala aikin majalisa wato zaben shugaban ƙasa. Ya ce babu shakka aikin da ke gabanmu shine mu zaɓi kwamitin da zai sa ido a zaben shugaban ƙasa da kuma sa ranar zaɓe. A ƙarshe Allah ya sa ya zo mana da sauƙi. an yi jinkirin gudanar da zaben shugaban kasa na tsawon sama da shekara guda sabili da rikicin siyasa da ya hana 'yan majalisar zabar membobin kwamitin da za su zaɓi shugaban kasar. Daga ƙarshe jiya Alhamis wata ƙungiyar mayaka da gwamnatin ƙasar Libya ke marawa baya ta musanta zargin da ake yi cewa tana kisa da gasawa al'umma kuba da kuma tilasta mutane aiki ƙarfi da yaji. Ƙungiyar ta ce tana kiyaye doka. ta kuma yi barazanar yin ƙarar ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty a kan rahoton ranar laraba ƙungiyar amnesty ta zargi ƙungiyar ssa da cin zarafi da kisa da ya saba wa doka da tsare mutane ba gaira ba dalili da tsarewa da kuma kulle masu ƙaura da 'yan gudun hijira da kuma gasa a ƙuba da waɗansu ayyukan keta hakkin bil'adama kungiyar SSA ta ce tana kiyaye dokokin ƙasar Libya tana kuma hukumta duk membobinta idan suka saba doka. kungiyar ta kuma bayyana cewa tana da hurumin yin ƙarar kungiyar Amnesty da laifin ɓata sunan ƙasar Libya da kuma cibiyoyinta. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla tsarin 'yan takarar shugabancin najeriya na bin dabarun samun haɗin kan wakilan da za su zaɓi ɗan takara don tsarin daidaitawa wajen fidda gwani na samun tangarɗa don tasirin su masu wato masu takarar Nasira da Mele na ɗauke da ƙarin bayani. Kusan dukkan 'yan takarar na manyan jam'iyyu na da ra'ayin shata daga a taron fidda gwani inda ƙuri'ar wakilai za ta raba gardama. hakan na daga dalilan ziyarce-ziyarcen 'yan takarar jihohi don neman goyon baya da fahimtar waɗanda ake tare da inda ake da kalubale sabon ɗan takarar shugaban ƙasa pdp tsohon jami'in banki muhammad ayatuddin ya ce ba shakkar zaben fidda gwani a jam'iyyar tasa da ya ce yana da kwarin gwiwa za ta lashe zaɓe in masu ruwa da tsakinta suka haɗa kai abin da za ta hana pdp ta kafa gwamnati pdp da kanta in dai aka haɗa kai mutanen najeriya yanzu na kuɗin a canza gwamnati shine kashin gaskiya daga ko ina bangaren kasar nan don saboda rakon na wannan gwamnatin an gaji da apc wani abu ma don saboda shi shugaban buhari yana da wannan kima ne da daraja in ba don shi ne yake shugabanci ba yadda ake ganin sa da gaskiyansa da irin akidarsa da wani ne yake shugabanci aka nuna irin wannan rekod na apc na kasa to wallahi da an shiga wani hali yanzu haka shi ma gwamna bala muhammad na bauchi da ke cikin yan takarar ke cewa sai da ya tuntuɓa mai zurfi kafin ayyana tsayawa waya kawai da nake samu daga wajen mutanen najeriya cewa sun yi na'am ya daɗa ƙara min ƙarfin gwiwa da in fito in yi wannan duk sakamako da aka samu ni mutum ne da na yarda da Allah shi yake ba da mulki ba na tsoron shiga takara da kowane ne tun da siyasa ake yi abu ɗaya da na sani shine akwai ci akwai faɗi amma cikin ikon Allah ban taɓa faɗuwa zaɓe ba. A APC mai gwamnatin tarayya uban jam'iyyar Bola Tinubu na shirin haɗuwa da mataimakin shugaban ƙasa Yemi oshibajo don neman goyon bayan wakilai musamman ma na kudu maso yamma. Wannan na zuwa yayin da gwamna Fayemi na ikiti ya shiga jerin 'yan takarar inda tsohon gwamnan Ogun a mosun ke kimtsawa. Hakika gwamnoni na da tasiri ga zaben fidda gwani da aka yi sa na tambayi gwamna Muhammadu Ino haya me zai ce ne kan haka. Kusan zan ce haka din ne amma ko ba haka ba Ai shi ma gwamna na mutane ne, gwamna na kowa ne. Ita kuma jam'iyya ta yana tarayya. Saboda haka ita dai ba daga can Abuja ba za ta zo nan taimaka ba. amma gwamna nan in ya haɗa ya kuma yi kokari ya samu haɗin kan mutane da kuma musamman ƙananan hukumomi da kuma jigajigan 'yan siyasa to shine za a samu daidaito domin a gudu tare a tsira tare na yadda da magana amma kuma ba wai gwamna ne kaɗai mai juya al'amari wannan ba haka ba ne masu son takarar shugabancin ƙasar nan da yawa na ga sukan so su gana da gwamnoni su ne masu wakilai su ne kawai za su iya ba su goyon bayan da za su iya samun nasara kusancin gwamna da waɗanda suke wakilai ko zababbu waɗanda su za su je su gudanar da zaɓe shine dalilin da yasa ake ga kamar zai iya sawa ai ko zai iya neman alfarma a madadin wanda ya zo nema don shi ma ya samu a tarfa garin nono. ni a gombe ai ko wani dan takara da ya zo bai nemi ganin gwamna ba ko ba ma san ya shigo ba ai kaga bai san muhimmancin gwamna ba ko bai ga dacewar gwamna ba ko ko gwamna ba zai iya taimakon sa ba amma wani kuma za ka ga zai zo ko zai nemi haka saboda haka kowa ta inda ya zo ta haka za a yi masa za a jira a ga yadda duk 'yan takarar za su kai matakin karshe ne na fidda gwani ko wasu za su janye wa wasu nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasiru da mailika ana sauraron sashen hausa na murar amurka ne kai tsaye daga nan birnin washington dc akan mitoci 1931 sai kuma kilohas 1530 a matsakaicin zango a nan washington dc a na cewa karfe ɗaya da kusan minti goma sha bakwai na dare yanzu kuma sai shirin manuniya. lokacin da ake dafa dafan dira dandalin daddale zaɓe na shekarar 2023 tsohon mai yawan jam'iyyar apc a jihar naija ya ce idan an fita dandalin dire zaben wai su waye za su yi zaben ne ya za yi zaben aljannai ne za a hito da su su zo su dangwala talakan da suka sha wahala talakan da suka yi ta cewa sai baba su ake kashewa a bi ka gida a yanka kaman kaza sai kuma duk da haka shugaban jam'iyyar apc a tarayyar najeriya ya ce shi akwai wani abu da ya gane na fara ji a jiki na allah min gafara akwai 他的妻。 na cikin gida su canza su. Game da maganar mara wa ɗan takarar gwamna ɗaya tilo baya a takarar gwamna cikin jam'iyyar APC a jihar Kaduna kowa ɗaya daga cikin 'yan takarar ne ya tabbatar da duniya cewa sanwar sauyi da al'ummar jihar Kaduna suka ɗora ce wasu suke so su ga ta ne. Wannan jam'iyya tana da delegate delegate ko ina daga ward ne daga local government ne. Shin wa'annan delegate ɗin su kenan ba su da aikin yi? Su tafi shi kenan ko oho? To mutanen delegate ɗin jihar Kaduna kalubalen ku a yanzu. Game da masu rike da mukamai a gwamnatin tarayyar Najeriya da ke son taka takara amma sun ki ajiye mukamin su kamar inda aka yi a wasu jihohin tare Najeriya kowa ɗaya daga cikin masana da ke ta'alikin al'amuran da kan kai komo a fagen siyasa ya ce a wani abu da ya kamata a fito da shi fili babu wani kwane-kwane. Ban yi zaton zai shafi zaben a karan kansa ba sai dai shafi masu burin yin takara a zaben zai iya yiwuwa a ce a'a wannan doka fa ta tabbata tun na majalisa ce ta yi ta saboda haka ba wanda ya isa canja ta. Shi kuwa shugaban kungiyar tsaffin ministocin jam'iyyar PDP da suka fara gana ganawa da 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp gaya wa duniya yake cewa yanzu dai lokaci ya yi kawai su yi bikin baje bayani babu wani buzne-buzne za mu saurari ansar da wa'yansu 'yan takara da suka zo suka mu kuma da yawa sun zo sun mu domin akwai wasu 'yan takara wanda suka nemi su mu mun ce ba za mu gan su ba to duk wanda muka san cewa dan takara ne ba dan takara ba da suka nemi suna son su mu mun ce ba za mu gan su ba waɗannan faso mun ta muka tatso cikin muryar da muke da su a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barka mu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da duk ranar Juma'a kukan kasa kunne. Shiri na sittin da hudu cikin jerin shirye manuniyan da masu aro ke cewa yanzu shirin ya zama sananne. Me yiwa sanin kuma amma na sissuka sira cewar tsaro a jihar Niger ce ta sa tsohon mai magana da yawan jam'iyyar APC a jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya baje bayanin da ya ce ya kamata al'ummar kasar nan dai su gane. Me za mu gaya ma jama'a in mun hita? Wai ma za a yi zaben ba wa'anda za su yi zaben ake kashewa ba in ka je mu ya kaje shiroro loka game ina masu zaben wa'annan kauyuka duka babu su kuma in ka je nan ka gara babu su ya za yi zaben aljannai ne za a hito da su su zo su dangwala talakan da suka sha wahala talakan da suka yi ta cewa sai baba su ake kashewa yanzu da ku za ku tsaya APC ko kuna da wani ina za mu ba mu da inda za mu je amma yanzu in ka ce zabe ta zo APC sun hita me za mu ga ma jama'a wallahi wani wuri in mun je sai in mun sha a guje kana ne mu za ku yakin neman zabe eh, to ya za kai kai yakin neman zaben a bi ka gida a yanka kaman kaza ministan ba da labarai ya zauna ya ce wai ai lokacin buhari ne aka samu zama ina zaman layin shi ministan muna ga yancinsa ya zo mina ya zo ya je muya ya je shiroro ya je mariga ya je kagara ya zo ya zaga ni ina jin daɗin abu guda domin akwai ranar sakamako da abin da kowa ya shuka shi zai gani sai dai kuma tuni shugaban jam'iyyar apc a tare najeriya sanata abdullahi adamu ya ce ya kamata a gane wannan matsala ta tsananin samun tsaron da aka tsinci kai a najeriya tana da alaka da wasu tsirarin mutane abin da ke faruwa yanzu ko da yake sojojinmu da sauran masu aiki na tsaro suna aiki da gudun iyawansu to abin nan gashi nan ya ci ya ci yawa to surutu ba zai kai mu gaci kan maganin tsaro ba kowa ya san buhari to rayuwa na soja da bai yake da farin hula in ya taka na yanci ya wa yanci dan adam wane ne wane ne sauransu to amma a haka soja za yi ne zai ji ne yayi ba da ra'ayinka to anan na fara ji a jiki na Allah min gafara akwai ta'adanci na cikin gida ma'ana akwai waɗanda yake suna ma farin ciki amma ke faruwa 'ya'yan ƙasa nan ne to saboda haka waɗanda suke ɗan ɗari-ɗari da mutuwa su yi taimako su da Allah taimaki gwamnati a yau Duk da rububin siyo tikitin taka takarar gwamna cikin jam'iyyar APC da wasu 'yan takara daban-daban suka a jihar an ce gwamnan jihar Kaduna ya fara nune. Ko da dai duk da nuna wannan ake so a marawa bayan ɗaya daga cikin 'yan takarar gwamna a jihar Kaduna Honorable Sani Mahmud Sha'aban ya ce a shaidawa duniya cewa demokradiyya ake mai 'yanci ga kowa da kowa saboda haka babu wanda zai ce wai maganar takara sai wa na kowa ne. ainihin tun da lokacin da Allah ya sa ni fito na ce ba ni da gata na Allah ba ni da hikima sai ta Ubangiji. al'umma suka ce in fito in yi al'ummar nan ba su ce in koma ba ai ba wani abu yanzu ne ma nake ƙara daura damara a shiga daka da sani shaban a ce za a yi wani abu shi consensus to ni ban ta ba ni dai siyasa kusan duk wanda ya sani riga ta ce fiye da shekara talatin jihar kaduna akalla a kasara masu zaɓe sun kai kusan mutum miliyan uku to a ce an ɗauki haƙƙi na mutane miliyan ukun nan an a kan mutum guda saboda Allah wannan jam'iyya tana da delegate delegate ko ina daga ward ne daga local government ne shin waɗannan delegate din su kenan ba su da aikin yi su tafi su kenan ko oho to mutanen delegate din jihar Kaduna kalubalen ku a yanzu ta yaya zaka tunkari mutanen da ake ganin gwamnatin ce ta zabo su kuma ga inda ta ce su yi abu ne ake na al'umma in dai ba aljanu za a sauke ba ko a share duka mutan jihar Kaduna da delegates din da yau aka ci fuskan su daren jiya aka ce ba a bukatan komi nasu an riga ai musu aikin mu ko muka ce ku dawo ku yi aiki da haki da kuka dauko na al'umma al'umma in dai su ne za su yi wannan to ina tabbatar maka duk mai kishi wanda ya san ciwon kansa kuma cikakken dan jam'iyya to na yi maka amanna nasara tun shekaran jiya tana hannunmu bisa dan ubangiji ganin yadda wasu masu neman kujeru daban-daban suka makalkale wa kujerun gwamnatin tare na jan da aka ba su mukami duk da dokar da ta duro bayan saka hannun shugaban kasa Muhammadu Buhari amma suka yi mursisi a kujerun su zaune ya sa malami a jami'ar Bayero kuma masani a harkokin siyasar tare Najeriya Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa dirawa batun da ya ce ya kamata kamata a gane abu biyu ne za su faru babu wani kwane-kwane. Ban yi zaton zai shafi zaben a karan kansa ba, sai dai shafi masu burin yin takara a zaben. saboda haka zai iya yiwuwa a samu hukuncin kotu cewar su ci gaba da takararsu suna kan kujerar mulki shikenan waɗanda suka sauka a jihohi su na dama su ci jiyatsa zai iya yiwuwa a ce a'a wannan doka fa ta tabbata tun da majalisa ce ta yi ta saboda haka ba wanda ya isa canja ta shikenan in an riga an kai gabar da ko sun sauka ba za su iya yin takara ba waɗanda suke kan eh, mulki ba su sauka ba su na dama su ci jiyatsa da irin waɗannan abubuwan misali za a iya cimma cimma waccan manufa ta samar da shi wannan sashe na 84? Eh in dai kotu ta tabbatar da shi to wannan manufa za ta samu a samu daidaito da adalci amma in kotu ta ce wannan doka ba daidai ba ce to shi kenan sai mu fidda rai da zancen cewar ana neman adalci ko daidaito a harkar zaben najeriya da lamu dai duk da birgimar birkicewar maganar sulhunta 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp da ya zama wani abu sananne yanzu haka dai kungiyar tsaffin minisocin jam'iyyar pdp sun fita fili suna gaya wa duniya cewa suna ganin gane gaskiyar da za su gaya wa kowa abin da suke gani a kudindine har ma shugaban shugaban kungiyar tsaffin ministocin jam'iyyar PDP barista Kabir Tanimu Tiraki na tilawar tile bayanin da ya ce zaka ma a kosu abubuwa da suka dan gaggane. Gaskiya ne gwamnan Sokoto Alhaji Aminu Waziri Tambuwal ya zo ya gana da mu kungiyar tsofaffin ministocin Najeriya waɗanda suke jam'iyyar PDP. Mun tattauna da shi akan abubuwa da yawa musamman matsalolin da suka addabi 'yan Najeriya kuma ya gaya mana hanyoyi da dabarunsa wanda yake ganin zai maganin matsaloli kamar rashin tsaro kamar rashin abin yi kamar jijjigar arziki kamar fatara da kunci da suka addabi kasar nan ba shi kadai ba za mu saurari ansar da wa'yansu 'yan takara da suka zo suka mu kuma da yawa sun zo sun gan mu akalla waɗanda muka san da gaske suke yi domin akwai wasu 'yan takara wanda suka nemi su gan mu mun ce ba za mu gan su ba to duk wanda muka san cewa dan takara ne ba dan takara ba da suka nemi suna son su gan mu mun ce ba za mu gan su ba to ina tabbatar wa mutanen najeriya mu tsofaffin ministocin pdp za mu ɗauki duk matakin da za mu ɗauka mu tabbatar da cewa an samu shugabanci wanda zai kawo mutanen najeriya mafita akan halin da muke ciki to duka daga kuma iyaka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan a wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka keɓe masu dafifin dafe madafin iko fa suna ƙara ƙarewa domin yanzu sun rage 'yan kaɗan ne daga juma'a nan ma saura kwanaki 388 ne ga dukkanin masu muzuran matse madafin iko siyo sallama daga kan kudin da kuke ganin sun daddanne kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku duk ranar juma'a kuna gida zaune musamman ma dai abokan aiki irin su mustapha nasir batsarin jihar naija da mahmud ibrahim kwarin jihar kano da kuma maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji babu wani tone tone ni isa lawal ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To ma da la'agai da na ikara. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na kusa da ƙarshe wato nasihar Juma'a. Sunana Imam Muhammad Tukur Usman daga nan kasuwan shanu lobanta Abia State. A nasihar mu na yau Juma'a za mu duba game da irin jarrabawan da muke ciki a wannan lokaci na daga bala'o'i da gasunan dai iri daban-daban wanda ke faruwa dalilan da ya sa Allah ke jarraba mu kamar yadda muke gani a yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin gaya mana cikin alƙur'ani wanda idan zunubai suka yawa to za mu jarrabe ku da wani abubuwa daga tawayar rayuka da tawayar dukiya da rayuka da tawayan arziki da kuma tawayan 'ya'yan itatuwa. 'ya'yan itatuwa na shine ta hanyar da za a hana mutane ma'ana kamar likitoci masana kiwon lafiya cututtukan da za su samu mutane a cikar mutum ya ci kaza da kaza da kaza duk yana da ciki to abinda za a yi shine mu koma ma Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar neman gafaranta yawaita istighfari Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gafara sai ya yi mana waɗannan masifu da muke ciki Allah maɗaukacin sarki ya yi mana sauƙi a rayuwarmu. mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to Allah ya saka da alkhairi don kuma ka zo ga shirin na ƙarshe labarai a takaici ma'aikatar tsaron amurka ta musanta cewa ta ba da bayanan sirri kan inda manyan jami'an sojin rasha suke a bakin daga domin da karun kasar ukraine su kashe su da yake mai da martani kan wani rahoto da jaridar new york times ta wallafa dangane da goyon bayan da amurka ke ba rundunar sojin ukraine sakataren watsa labarai na ma'aikatar tsaro John Kirby ya bayyana jiya Alhamis cewa babu ba da bayani kan inda manyan jami'an soji suke a bakin daga To madalla masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabo nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu da wani sabon shirin shirin da zai zo muku da shirin yanayi da muhalli. Yanzu amadadin madadin alheri Girs Abdultaya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Nisar fili hashi gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas na wannan safiya. Salamu alaikum.